Timoti ta fari Sura shida Duk waɗanda suke karkashin gungumen bauta sai su ba iyayen gijinsu cikakken ban girma wanda ya dace, domin kada a yi magana reni ga sunan Allah tare da koyarwarmu. Kada bayi waɗanda iyayen gijinsu masu bin Yesu ne, su yi musu rashin biyayya, a kan cewa su iyayen gijinsu uwa ne cikin bi, a maimakon haka. sai su ƙara kokari tun da yake iyayen gijinsu waɗanda suke samun amfanin aikinsu masu bi ne kuma waɗanda ake kauna lalle ne ka koyar ka kuma yi gargadi a kan waɗannan abubuwa duk wanda yake yin koyarwa daban wanda ba ta kuma yarda da ainihin kalmomin Ubangijinmu Yesu almasihu ba, da kuma koyarwa da ba ta dace da bin irin hali na Allah ba, wannan yana cike da girman kai. bai kuwa san kome ba, yana kuma da halin marmarin galdama da muhawara game da kalmomi, ai, wannan ne yake haifar da kishi, da rikici, da bata suna, da mugayen zace-zace. Da yawan galdama tare da waɗannan tunaninsu ya zama banza, gaskiya kuma ta guje musu. Waɗannan suna ganin bin Allah wata hanya ce ta samun arziki. Babu shakka akwai babbar riba cikin zaman hali irin na Allah tare da kwanciyar rai, gama ba mu shigo cikin duniya da kome ba, haka ma ba za mu iya fita cikinta da kome ba, idan dai muna da abinci da rugunan sawa, wannan ma ya isa, amma waɗanda suke marmarin yin arziki sukan faɗi cikin jaraba, cikin tarko na mugayen sha'awace-sha'awace iri-iri na banza da na cutar da waɗanda sukan sha kansu. su jawo su zuwa ga lalacewa da halaka. Gama kaunar kudi ita ce tushen kowace irin mugunta a cikin marmarin yin arziki da sauri, waɗansu sun rabu da ban gaskiyarsu, har suka jawo a kansu bakin ciki iri-iri masu zafi. Amma ya kai Timoti, kai na Allah ne, sai ka guje wa dukan waɗannan abubuwa, ka sa kai ga neman adalci da kasancewa da hali iri na Allah, da ban gaskiya. da kauna, da jimrewa, da kuma tawali'u. Ka yi kyakkyawar tseren nan, wato tsere na ban gaskiya, ka karbi lada na rai madawami, wadda aka kira ka sa wanda kuma ka yi kyakkyawar shaida a kansa a gaban shaidu masu yawa. Ina umulce ka a gaban Allah, wanda yake ba da rai ga dukan kome, da kuma almasihu Yesu, wanda a cikin shaidarsa a gaban Buntus Bilatus, ya yi kyakkyawar shaida, ka kiyaye umarnin nan ba tare da ka zama abin zargi ko laifi ba, har sai Ubangijinmu Yesu almasihu ya bayana. Wannan bayanar kuwa Allah zai sa ta kasance a daidai lokaci, Allah wanda shi kadai ne mai iko duka mai albarka, sarkin sarakuna da Ubangijin iyayen giji, wanda shi kadai ne marar mutuwa, mai kasancewa a cikin haske da ba wanda yana iya kusa da shi, shi ne wanda babu wani da ya taba gani, ko ya iya gani, a gare shi girma da mulki mara karewa su tabbata, amin. Ka umarci waɗanda suke da arziki a duniya nan cewa, Kada su daga kai, ko su sa zuciyarsu a kan arziki mara tabbata, amma su sa zuciyarsu ga Allah, wanda yake tana da mana kome a yalwace. domin jin dadinmu, ka umulce su su nuna alheri, su yalwata cikin yin ayyuka masu kyau, su kasance masu bayarwa hannun sake suna taimakon wadansu, ta haka za su iya yi wa kansu ajiya, wadda za ta zama tushen rayuwa mai zuwa, domin su kafu cikin rai, wanda shi ne ainihin rai. Ya Timoti, ka lura da abin nan da aka baka amana. ka ware kanka daga maganganun banza na rashin tsoron Allah, da shiga cikin wawancin galdama tare da masu gaba da kai, masu magana game da hanyar da ake dauka wai ilimi ne, amma karya ne. Ta wurin bin wannan koyarwa, waɗansu mutane sun rigaya sun rabu da hanyar ban gaskiya, alheri ya kasance tare da ku. Amin.